Labarin gorin gindi da cin nishaɗi kashi na ɗaya. Wannan labarin yana ɗaya daga cikin labaran gindi da suka shahara masu matuƙar daɗi da ɗaya kewa da sanya nishaɗi. Labarin ya fara ne kamar haka. Tunda yayana Pip ya bar gida, yayan shi da ke Kano da sunan zai je ya ga iyayensa da suke garin Bauchi. bai dawo ba domin a can ɗin da ya je ya samu abin da yake so ne shi yasa amma duk da haka yin harkan kano ta fi masa tsabar daɗi sannan ya fi samun lantsuma-lantsuman 'yan mata har da matan aure ranar da habib ya dawo kano bayan ya huta sosai sai ya ce bari tunda tafiya ya yi zai je gaida wata antin shi domin sun daɗe ba su gaisa ba saboda shi baya zuwa gidan nata domin a tsarin shi habib inda ya san waje babu 'yan mata da zai iya samun duri ya ragargaza to baya zuwa gurin habib yana shiga ya ga wata zankaɗaɗiyar tsalilin fitacciyar kyakkyawar budurwa a zaune tana catin a falo nan fa habib ya ƙare mata kallo ya ga lallai fa ba uwa ce kuma bai santa ba ya dai san fuska sai dai ya bari borashi ta dawo daidai sannan ya shiga harabar antin nashi suna gaisawa ya fara tambayar ta kunya ba kuwa ne ita kuwa antin nashi ta kwashe da dariya domin ta san halin habib da matuƙar san mata duk da bata san halin shi na caccakan dure ba ta ce eh sunanta ummi ta zo ta yi aiki ne saboda kasan yanzu ban cika jin daɗi ba habib ya ji wani mugun daɗi ya ratsa shi domin a shirya ya gan shi a kanta ummi yana yin tunanin kawai har ya gan shi a kanta yana karya mata gwatso abinka da habib ya ga sabon waje ai kullum sai ya je gidan anti da sunan zai rika taya ta wasu ayyukan amma shi habib yana yin wannan bautan ne saboda ya caccake doron wannan sabuwar yarinya mai suna umme mai daɗi duk da umme shuru-shuru ce amma sai da habib ya sa ta fara magana sosai har suna mugun wasa da dariya amma cika fuskar ummi ya sa ya ɗaga habib ya shiga gidan sai jikin shi ya yi sanyi a duk lokacin da ya yi niyyar mata wani abu sai ya ji jikin shi ya yi sanyi saboda kamala da irin shigar da ummi take yi babu ƙoƙarin da Habib bai yi ba wajen samun ƙarfin gwiwa amma hakan ya gagare shi a takaice sun ɗauki lokaci mai tsawo suna hira sosai amma ko hannun ummi bai taɓa kamawa ba wata rana habib yana zaune da sassafe kamar wanda aka koro shi domin shi ko ganin yanayin surar ummi ya gani sai ya zubar da ruwa daga burarsa ya shigo gidan ya ce ina antin take ummi ta ce masa ta tafi wajen aiki tun jiya ma da daddare ake neman ta asibiti habib ya ce yaushe za ta dawo ummi ta ce gaskiya ban sani ba domin yanzu ma kafin ka shigo ta kira ni da sunan cewa in dafa abinci na baka ka kai mata nan fa burar habib ta harba domin shi bai ga dalilin da zai hana shi cin ummi yau ba musamman yanayin da ya ganta daga ita sai zani a jikinta ita kuma ta yi haka ne don tana yi masa kallon yaya a gare ta kuma gashi kamar ustaz ba ruwan shi da komai habib yana zaune yana tunani hanyar da zai bullo wa ummi ya ci ta kawai sai ya ga ummi ta zo ta same shi tana ce masa ya yi haƙuri abincinsa ya kusa da huwa ita ba ta san yunwar cin duri take damun shi ba domin tun ranar da habib ya ga ummi bai ƙara neman wata mace ba saboda shi kawai hankalin shi ya koma kan ummi ne kuma gashi bai samu abin da yake so ba amma ya kasa haƙuri ummi ta gama dafa abinci ta zuba a flax ta ba habib da sunan zai kai wa anti shi haka ya tashi jikin shi a sanyaye ya tafi zuciyar shi tana saƙa masa cewa kawai ya rufe ido ya danna ummi a ko da ƙarfi ko ta halin ƙaƙa aiko yana dawowa ya ga ummi a kan gado tana chatin ya leƙa ya leƙo ya gafa wannan damar daga ita baya tunanin zai ƙara samun wata dama irin wannan kawai ya faɗa ɗakin ummi tana kwance ta ji an fara shafa wunta. dama ko babu komai a jikinta sai zani komai ya fito yadda ake so tana juyawa ta ga ai habib ne ta ce yaya habib ne haka ya sa bakin shi a nata ya fara sumbatar ta amma ta da haka suka yi ta juye-juye a kan gado amma ummi ta matsa cinyoyinta gam ta ƙi amincewa habib ya cire zanin da yake jikinta ya fara tsotsan nonuwanta ko a jikinta zai yi sanyi amma ina ummi ta dage da iya karfinta ta ƙi amincewa sai ta fara ɗaukar caji shi ma habib ya sakankance sai ta ture shi haka suka yi ta fama babu irin shan da habib bai yi wa nono ummi ba amma ta yarda ya kai ga shan doron nata daga ƙarshe ta ture shi ta yi saurin shiga tole ta rufe kofa habib ya buga ta buɗe kofan amma ta ƙi ta nuna masa cewa in dai ya matsa za ta faɗa wa antin shi ganin haka ya sa habib ya fita Tun ranar bai ƙara komawa gidan antan shi ba, kuma ko a waya bai ƙara kiran ummi ba, har antin ta fara tunanin ko ummi ta yi masa laifi ne, amma ummi ta ce babu abin da ta yi masa, shi ma Habib an tambaye shi, amma ya nuna cewa babu abin da ya faru kawai dai aiki ne masa yawa shi yasa baya zuwa. To, washe gari dai ummi ta kira shi a waya. ta ce zo akwai wani albishir mai zafi da take so ta mai amma anan za mu dakata ko biyo mu a kashi na gaba domin ku ji yadda lamarin nan ya kasance